ce don ka dau haraman aikin haji ko umra baya hana ka sun na kaji kankin turare wa yanzuru fil mir'ati baya hana ka kalli madubi wa yatadawa bima yaqulu az-zaita was-saman yace za ka iya shafa mai abincin da ake ci dan yana da ƙarshi ba zai zama ba zai dauki hukuncin turare ba kamar man sami, kamar man mai aiki na da ƙarshi in ka shafa cikin aikin haji zai dauki hukuncin ka shafa turare Eh, sai ne shine ce wa yatadawa bima Kudu. za ka yi jinya za ka yi shafa magani da irin abin da kake ci kamar karamfari ai yana da kanshi ko amma ainihin karamfari turare ne ko kuwa magani ne to za a shafa babu komai irin waɗannan abin da ake nufi kenan ne ce azzaita wa saman mai da man shanu haka kaki da man man rago din ina aka naka ba yana da kanshi ba amma za a sa cikin abinci a ci akwai wanda ya taba cewa dan man kaki da na da kanshi ba za a sa cikin abinci a ci ba ya ce to in bukatar ka shafa wurin kurji ya kama eh za ka shafa ba zai dauki hukuncin ka shafa turare ba amma yana da kanshi ko وقال عفاء يتختم ويلبس الهميان عفاء الخراساني يتي عفاء ابن ابي رباح الخراساني يتي وان يشي هرما زي سازودي سأنن زي دور بلكي وسعد بن عمر رضي الله عنه عنهما وهو محرم وقد هزم على بطنه بثوب yace Abdullahi ɗan Umar yayi tsawafi yana cikin harama ya dauki zumma ko zani ya daura cikin sa haka to shine hukunci zaka yi daure abinda aka ce al-mihyab ko al-nahib ko al to fahimtar fahimtar mutane sai je wai duk abin da aka saba dinkawa ma ba za ta yi amfani da shi ba abin da ake nufi abin da aka fassara shi kamar hannu riga hannu kafa mundo da menene da menene amma dan mayafin ka daya an dinki na an dinki me zai hana ka yafa ko kai kwarjalle babu abin da zai hana haka balaki da zaka sa boye kudin ka a ciki suka ce za a gaji Abdullahi dan Umar yayi haka kuma ana yi ba wanda ya haramta ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هوججها to wannan ra'ayi ne na sayyidatuna Aisha radiyallahu anha siddiqatu bint siddiq ummul mu'minina ita ce take cewa ba ta ganin laifi waɗanda ke aikin suke jan rakumi suke ayyuka suke musu aiki a daga haudaj wani ɗan bukka ce ake yi a akan rakumi kamar yace wa da dakaltul hidra hidra una yazati shine nana aisha ce to waɗannan da ke irin waɗannan ayyuka za a hau sama za a hau mota a sauke kaya za a hau kaza kaza in ya daura farjan ne ba wando karkashin sa yaya za a yi shi da take cewa irin waɗannan ita ba ta ganin laifi ne wurin su sa a tubban shine wannan dan kankanin shine fa ya ake ce da shi sai to kenan ko kwarɗai walki ko a ba ne menene ce ake ce da shi amma dan kankani waɗanda masu dan nake sa din nan aka ce ta ce ita ba ka ganin laifi in suka sa sa'an nan aka daura abin nan akai dan kada a zo duk sa'an da mutum ya sa riga ya daura ya sunna ne daga sunna sai ga duk sa'an da mutum ya daura kwarjalle to sai dai ku ta tafiya in zai hausa ma ba daɗi to shine kake ganin ai babu ita tana ganin babu ne malamai suka ce ai mazhabin na na Aisha kadai kenan wa'an sun saba mata suka ce ai duk ɗaya ne babu bambanci tsakanin wannan eh, abin nan da dogon wando sabani suke yi sai sabani ba wanda zai ce wannan kafiri a'a abinda mutum yake gani ijtihadin sa aka tafi kan haka nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce as-sahabatu kulluha udulu dukkan su adilai babu ɗaya cikin su da za a yar kinda sun samu darajar sahabbai suhba sun ga manzon Allah sun yarda da shi wannan ya ishe daraja a duniya ta tashi sa'annan duk abin da ya faru tsakanin su ba a tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna shine ibn al-arabi al-ma'adiri al-maliki mutane ne da Allah ya kare annayenmu daga barin jinin mutunci to mu ma mu kare harsunan mu daga barin mutuncin cin nan Allahu akbar قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجتهد بالزيت فذكرت فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم an karbo daga sa'id da jubair yace kana umar radiyallahu anhu ma yattahimu bil sayfi fa zakartuhu li ibrahima qala ma tasna'u bi qawli yace naga abdullahi dan umar yana shafa ma'ana yana kin shafa turare kenan ma'ana ya bil sayfi kala sai da da ya baki labarin yace ma tasna bi qawli me ya gano ka da Abdullahi da Umar to shine tun daga abinda manzo Allah ya faɗa me ina da abinda manzo Allah ya aikata ko ya faɗa yaya zaka ce ga abinda kuma Abdullahi da Umar ya faɗa ta da cewa mun ji an Abdullahi Umar kusan ya fi kowa kauna san koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya kawo sanadi yace haddathani al-aswad an aisha radiyallahu anha qalat ita tace ka anni anzuru tace ka ce gani ina kallo wa ila wabisu sibi zuwa kallin kirare fi mafariki rasulullah sallallahu alaihi wasallam a tsakiyan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana da tuma sai ya raba su biyu haka wanne kwanta wanne kwanta to wannan tsakiyar tace sai kace gani ina kallon kallin kirare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kalman shine ta wahal da malamai suka tafi suka ce to ga manzon Allah ya sa kirare wani suka ai khususiya ce ga manzon Allah wani suka kafin ya shiga harama harama ne wani suka ce turaren baya da ƙarfi duk zan suka yi suka dawo sai aka ce waɗanda riwayoyin da suka zo manzon Allah ya shafa turare jikinsa kafin ya dau harama malaman da suka ce ba za a yi haka ba sai suka ce ai wata riwaya ta zo ta husashe mu wace riwaya ce sai suka ce riwayar da take manzon Allah ya shafa turare sa'annan ya je ya sadu da iyalansa aka wayi gari ya dauki harama suka ce ai ta huta shemu yaya aka yi ta huta shegu suka ce manzon Allah zai sadu da iyalansa ne ya je da janaba ya je shiga harama aka ce a'a suka ce ai yayi wanka aka ce eh suka ce to wanka ta wanka ya wanke wannan turare Allahu akbar <laughs> قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وإن سنة حديثا نستطيع وهل لما لمي لأن أنا عايشة تكي شاكا سنتي إتكي تكي شافا ومن ذا الله تلاري تلاري تاتي يسا حرم يدو حرما فأنا كما أكجي أكي aka zo aka tsaya arafa kashe gari ran sallah aka je aka yi jifa take ita ke shafa manzon Allah turare kuma yanzu lokacin an gama kafin aje ai tawafil wada'i eh, tawafil ifada ya zamana an an gama an an cire an an ya halatta mutum sa da iyalinsa wannan al-tahlilul asghar da tahlilul akbar kenan to na Aisha ce ita ce take shafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga hadisan ya dunna na Aisha ce Allah ya mata alkhairi Allah ya mata gata da'iman ta zo tana cewa manzon Allah ya bari kaza tana alfahari da cewa manzon Allah ya bar duniya yana hannunta tsakanin cinyanta da hannunta da kirjinta da wuyanta ita ke tallafe da jihar har duniya Allah الله أكبر باب من أهل ملبدا babin da ke bayanin wanda ya dau wanda ya dau haraman aikin haji ya dan farar da su mansa zakinsa قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا أو ملبدا يتي ناجم من الله صلى الله عليه وسلم هنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هارن كسن شو من ذن الله يا دم فرد جاشن معناه يلا تبتد سوى أو أن لوكة من ذن الله نتين هر إهراني كنا Babu ihlali inda masjidil hulaifa yace babin da ke bayanin mutum yace labbaik da labbaik wurin masallacin zul hulaifa eh, inda mutanen madina ke ɗaukan harama قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحول السند قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة يتي أنكر بولا سالم بن عبد الله ya ji mahaifinsa yana cewa ai ma a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai sai labbaika allahumma labbaika hajjatan ko umratan ko hajjan umra ba illa in min indi ma sai dai wurin masallacin zulhulaifa ba daga cikin madina manzon Allah ya dau harama yana faɗa ba sai da aka zo nan manzon Allah ya hauta a bar hawarsa ta daidaita sai annabi labbaika allahumma labbaik duk abin da ka daura da maran da kai tun daga gida har yanzu kai kana kai da maran kai da maran yin aikin haji har yanzu baka shiga cikin aikin haji da zai haramta maka yin waɗansu abubuwa ba kamar lokacin da kai alwala ka kama hanyar masallaci ka zo kana zaune ko kana jira ko kana tasbihi duk wannan kana son kai sallah ne ka dauko mai, amma ba zai zamo maka haramun ne ka kalli nan ko kalli ko ka ci abinci ba sai ka ce Allahu akbar to daga nan wa'in abubuwa sun haramta gare ka har sai ka ce assalamu alaikum to haka duk sa'an ka daura kwarjallin ka yafa mayafinka, ka ka dau jakarta ka dauko manka har yanzu ya halatta kai kaza kai kaza duk sa'an da aka kai inda kai alwala ko kai wanka kai alwala kace labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan ko hajjan wa umra ko hajjan mutamatti'an mutamatti'an biha ila al-umra to daga nan abubuwa sun haramta gare ka kenan kai in ka zo kai tawaful ifada babu ma la yalbasu al-muhrimu min al-thiyabi yace babin da ke bayanin abinda wanda ke aikin haji ba zai sa ba cikin tufa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المهرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الخمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق الله أكبر an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake wani mutum yake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yalbasul muhrimu menene wanda ya dau harama zai sa na daga tufa ko ya yafa ya yafa a jikinsa menene ake so to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abubuwan da ake so suna da yawa abubuwan da za a hana su ne kaɗan to sai manzo Allah ya bar abubuwan da ake so ya yafa ko ya saka sai ya ci diga abubuwan da ba a so to in ka cire wa'annan abin da ya wannan ki wa'annan ya halatta nan ko shi ne ake ce da shi uslubul hakim yake menene mai harama zai sa من الثياب daga tufa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ce la yalbasul khumsa ba za a sa riga mai wuya da hannu da fasali ba walal ama'ima ba za a ɗaura rawani a ka ba walal sarawilat ba za a sa wando ba walal baranika ba za a sa riga wanda ke da malafa a cikin irin rigunan da mutanen magharibi ke sawa ba daga wuyansa akwai malafa za ka dora ya zama kamar hula ko rawani kenan walal kifafa ba zai sa kufi ba illa ahadun la yajiduna alaihi sai dai dangane da kuski din wanda bai samu takalma guda biyu ba sai ya sa kuski falyalbas falyalbas kufaini manzon Allah sai ba da izini in baka samu takalmi ba sai ka sa kuski amma yake sai ka yanke ya kai karkashin idon sahunka wani suka ce haka hukunci yayi daga farko kan aje a gama aikin haji sai manzon Allah ya bada fatawa amma yake wanda bai samu takalmi bai sa kuski sai malamai suka ce to ba lalle ne sai kayan kufin naka ba don akwai barna ta dukiya ma a ciki وليقطعه أسول من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران كتي كذا كسا وتري قاد أكا رنا كذا زعفران أو ورد كوك ورد duk waɗansu da ne don haka abubuwa ne da aka sinadari ne da aka rina tufa in kasa zai taba ka ana gani ko ana suna da ƙarfi mai tsanani shine sa aka hana akan haka ya za a yi za a sa farar tufa za a sa za a yi izarin eh, warida'un da fara ko baka ko ja ko menene ji abin da ya sawwaka Ɗaya ne sama ɗaya kasa ko ɗaya ne aka yi duk manzon Allah bai hana wa'annan ba abin da aka hana shi manzon Allah ya bayyana wal الركوب والارتداد في الحج yace babin da ke bayanin eh, halaccin a hau a je aikin haji a haye kuma a bar hawa ka za ka iya daukan wani bayan ka in za ta iya daukan ku saboda kada wani ya gani ya saboda kada wani ya ce ai da yin aikin haji ko umura, a tafiya ya fi wahala addini wahala ya fi lada aka ce babu bambanci tsakanin kai tafiya ko ka hau sai suka ce maka hau shine zai fi taimaka maka in ka je ka fi samun kazar aikin haji قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامه رضي الله عنه كان ربط النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلجي حتى رمى جمره العقبه an karbar da Abdullahi idan Abbas Allah ya kara muke dace Usama rabiyallahu anhu ya kasance bayan manzon Allah manzon Allah ya goya shi akan abar hawarsa daga Arafa zuwa Muzdalifa sa'annan daga Muzdalifa manzon Allah ya dauki Fadlu dan Abbas zuwa Mina Fala fa kilahuma qala dukkan da manzon Allah ya ɗauke su sun ce lam yazal nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratal akaba suka ce tun daga arafa har aka zo ah, muzdalifa manzon Allah na talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik har aka wayi gari duk sa'an da aka faraka duk sa'an da aka yi suna sai a fada har sai da aka wayi gari aka je aka yi jamratul akaba daga wannan jifa ta farko da kai to daga nan ne daga nan kai da cewa labbaika allahumma labbaika lokacin sa ya gama shi Allahu akbar باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر babin da ke bayanin abin da ya halatta mai aikin haji ko umra ya sa daga tufa da haka kuma mayafi haka kwarjalle ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة yace na na Aisha ta sa riga wanda mai fatsi fatsi wanda aka rina shi da fatsi wa hiya muhrimatun alhalin kasancewanta tana cikin harama wa qalat sai take la talsam kada mace ta sa abinda zai rufe mata bakinta haka wala tatabarqa kada ta sa burka abinda zai rufe mata huska ko abinda zai sa ta rufe suna da wani abinda suke sa sai idan mace kadai za ka gani ya rufe bakin ta haka shine ake cewa lusma lisam kenan eh ina banda yalla sadaka yalla ko inna abin da suna rufewa shine lusma ya ji kuma lusam aka ce mace ba za ta yi ba ba za ta yi wannan ba dama abin da aka ce mace haramin sa yana huskata ce da hannayenta kada ta sa safa da za ta rufe hannunta waɗannan guda biyu haka huskarta amma za ta sa riganta da sa gani da daura ko menene ta har dan kunninta har dan wuya ba abin da ba za ta sa ba kuma za ka kwanta za ka cire ka yi wankan ta sa babu abinda aka ce ta bar huskanta da tafin hannunka ta guda biyu duk da huski ma huskan aka ce na na aisha tije suna tare da manzo Allah suna tafiya duk sa'an da suka zo za su haɗu da maza sai kuwa ta sake abinta ta rufe huskanta har sai an tsallake an an wuce maza Allahu akbar وقالت لا تلثم ولا تتبرقع wala talbas sauban biwarsin wala za'faran yace sai dai mace kada ta sa tufan da aka rina shi da waras ko za'faran saboda yana kama jiki kuma yana da tsananin kanshi wa qala jabir la ara al mu'asir raqiba jabir yace ba na ganin abin da aka rina shi da abu mai fasu fasu kaman kirare ne wa'annan duk sanadare ne da ake rina tufa wa'an yana da tsananin kanshi wani kuma ba shi da kanshi mai tsanani ولم تر عائشة بأسا بالهدي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة نانا عائشة بتزلي في كوامة ذات ساعة قائم أدن تبع والثوب الأسود ذات دورة أتمتنتا ذات ساعة فرن كفا ذات ساعة بقى ذات ساعة جاء ذات دئ أبن ذات إيساء وتستر الأورة ذات ساعة والثوب الأسود كودا بكين كفر والمورد كوكو كفر دعكرنا دا كلن ورد hure wal khuffi za ta sa khuffi lil duk babu laifi na na aisha tace mace tayi haka ma'ana mace ta sha bamban tsakaninta da namiji a wurin harami namiji ba zai sa wando ba ba zai yi waɗannan abubuwa na ado tulare ta ne amma zai sa kwarjalle da mayafi to amma mace fa za ta sa riganta za ta sa takalminta za ta sa menene za ta sa har a duniya za ta sa da warwaronta ba abinda aka hana ta وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه إبراهيم النخائية باب ليسي دم كاتور كفن هرمي كاسا ɗaya sama ɗaya kasa ko ɗaya kasa sandar ya yi datti yana ɗoyi yake babu laifi ka cire ka wanke ka canza wani ba akwai laifi قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبه قال اخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفر التي ترجع على الجلد فأصبح بالحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو محل بالحج وهو محل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد توافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يتوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يهلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنا فلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina ba da mata rajjala wa jahana bayan ya taje gashin sa ya shafa mai ولبس إزاره ورداءه يدور فرجا لنسى دمية تنسى هو وأصحابه شيدا صحبنسى فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأذر تلبس إلا المزعرف إلا المزعفرة التي ترجو على الجد يتي بهنا أسا أسا فرجا لي دمياتي وتكلابا sai kalan da aka rina sai mayafi ko kwarjin da aka rufa da aka rina da za'afaran saboda wani sinadari ne da ake rini in aka rina wannan tufa kasa ko ka daura sai jiki ka biya dau abin nan rini da kalar rinin da kanshi to shine abin da manzon Allah ya hana allati tarja'u ala al-jibi wa take maqale man ne majiki fa asbaha bi al-hulayfa sai manzon Allah ya wayi gari a Raki hulayfa rakiba la hilatahu sai ya hau a abar hawarsa hatta sawa ala al-bayda'i har sai da ya daidaita akan tudu akan wani tsauni tudu wurin alalbaida'i akan tsauni na tudu to wai suka ce alalbaida'i manzon Allah ya dau harama bayan ya fita zulhulaifa kenan wai kuma malamai suka ce a'a ba ya fita zulhulaifa bane karshen zulhulaifa kenan shine farkon baida to daga nan manzon Allah ya dau harama yake labbaik Allahumma labbaik A hal nahuwa wa asuhabuhu waƙalla da bada na tahu za'annan ya yi rataya a bar hawasa albada na disa hadayasa alaman da ke cewa waɗannan abubuwa dabbobi hadayaci zuwa bankin mai zuwa maka dama finda aka haka ban allah ba zai warware haramarsa ba hatta ya bulugal haɗiyu. محله sai an wayi gari ranar sallah kenan wa zalika li khamsin baqina min dhil qa'da yace saura kwana biyar a cikin dhil qa'da mana 25 ga watan dhil qa'da kenan faqadima makkata li arba'i layalin khalawna sai suka iso makka kwana hudu min dhil hijja kwana nawa kenan akai a hanya kwana tara Fatafa فطاف بالبيت sai manzon Allah ya tawafi wata baina safa wal marwa manzon Allah ya sa yi tsakanin safa da marwa wa lam yahill ajali badunihi to da aka da manzo Allah ya tawafi ya sa ayi sama da marwa manzo Allah ba zai fitar da kayan ihrami ba saboda ya dauko kirani ne kuma ya koro hadaya duk wanda ya koro hadaya daga wajen harami ba zai warware aikinsa ba hatta ya bulugal hadiyu sai sallah kenan ko لأنه قلد ثم نزل بها على مكة فأنا سيفك sauka saman مكة inda al-hudun inda ake cewa hudun za ka ga sun zana suna fada wa huwa muhillun bil Allah kuma yana labbaik Allahumma labbaik hajjan wa lam yaqrab al-ka'bata ba'da tawafihi bayan manzon Allah ya tawafi bai sake dawowa Ka'aba ba hatta raja'a min arafa har sai da aka dawo daga arafa ranar sallah kenan aka dawo wa amara ashabahu an yatawafu bil bait wa bayna safa wal marwa sai manzon Allah ya umarci sahabbansa waɗanda ba su koro hadaya daga wajen harami ba thumma yuqassiru wanda ya je tawafi ya sa'ayi to sai kai ke tsaye sa'an nan ka ɗauri don ka sa wannan hajjin naka ya zama umra sai ranar takwas ranar taruya kuma za ka ce labbaika Allahumma labbaika hajjan ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة خلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال a lokacin da suka yi sa'ayi tawafi suka yi sa'ayi baina safa wal marwa lokacin wannan aikin ya gama kenan sai su kire gan ihrami ka saka rigar da kake so matarka ta halatta turare ya halatta komai ya halatta har sai ranar tarwiya ranar takwas ga wata kenan nan kuma ku ce labbaik allahumma labbaik hajjan za a je mina masjidil hijj aw awayi gari ranar tara a je arafa babu man bata da zulhulaifati hatta asbaha yace babin da ke bayani wanda yaje ya kwana zulhulaifa har sai da aka wayi gari dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya salla azhar raka'a hudu a Madina sa'annan aka yi tafiya aka je a zulhulaifa aka yi salla raka'a la'asar raka'a biyu kasar kenan sa'annan aka kwana aka yi magariba aka yi isha kashi gari aka yi salla asuba to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kwana zulhulaifa kenan sai ya dauki harama قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن عمر يا رويت هكذا من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وبذي الحليفه ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه فلما ركب راحلته واستوت به أحل الله أكبر take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan azhar raka'a hudu a Madina ya fita suka je Zulhalaifa la'asar ta kama aka yi sallan la'asar biyu ثم بات حتى أصبح ذي الحليفة sa'annan suka kwana zulhulaifa har da aka kai da aka wayi gari falamma rakiba rahilatahu yayin da ya hau abar hawarsa wasta wata daidaita sa'annan sai ce labbaik allahumma labbaik قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الخليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح في حديث اللي بات باب رفع الصوت بالإهلال لكي باب لكي بيان أو كمريا لكي تكبر لكي لبيك اللهم لبيك قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الزور أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا يتي من الله صلى الله عليه وسلم ركعة هدو آه، مدينة يزو آه، ذي الحليفة ركعة بيو لعصر قصرا فأنا يتي نجيس سنة تغمريا بهما جميعا لبيت بالتلبية ها والعصر بذي الحليفة ركعتين يصرخون بهما جميعا وبات هنا wa ahsibuhu yace ina zaton ya kwana a zulaifa to wannan shi ce ina tsammani to wata riwaya ta ta ta zo da tabbacin cewa ya kwana a shi al yaqin muqaddam ala shakk ko babu tarbiyati babin da ke bayanin tarbiya yaya take yaya ake tarbiya sai kai yadda kake so ko sai kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك صلى الله عليه وسلم اتي حكم الله صلى الله عليه وسلم في تلبيه اتاك مريا من tsallake babi daya ba mu قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد wanne matalas kowanne kai yayi ta ba'ahu abu mu'awiyata an al'amash babu tahmidi wa tasbihi wa tasbiri qabla al-ihlal inda ar-rukubi ala dabati yake duk sa'an da ka hau a abar hawarka ba lokacin da ka saka kafanka kan ba za ka hau abin hawa za ka hau a'a yace lokacin da ka hau abar hawa ka daidaita sai kai subhana sai kai addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ana ce da shi eh, ar rukubi addu'an da ake yi in ka hau keke ne vespa ce mota ce doki ne duk abar hawa dan ka riga ya ka hau motar ka kace za ka unguwa sai Allah ya ga in ba ka ba sai wani abin ya faru sai sai kai addu'a in karfin tafiyar kenan ka suka da imani in kuma Allah zai kiyaye ka zai kiyaye ka dan albarkan addu'ar da kai قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينه الظهر اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبها وكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر من ذا الله وأن كلموني لا يضرك بأيهما ابتدأت سبحان الله والحمد لله والله أكبر in ka ce Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi ya ga maka ka ce alhamdulillahi wa subhanallahi wallahu akbar duk yadda ka biya su manzon Allah yake la yadurruka bi ayyihima bada'ta ashe akwai kalmomin da in ka canza yadda manzon Allah yayi ba za su yi amfani ba kenan wa bara sai kabbara mana subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wallahu akbar sai wa inna addu'o'i sayyidina ali da yayi sai murmushi sai sai ce ba dan na ga manzon Allah ya haka wada bai ba ba na duk sa'an da manzon Allah ya hau abar hawarsa sai ya daidaita sai ce alhamdulillah subhanallahi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrimina wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah Allah wa subhanallah so sa'annan kika sa addu'a sai ya murmushi haka duk sa'an kawo abin hawa sai kai in Allah ya dace a lafiya a dawo lafiya ثم أهل بحج وعمرة سأل ليس لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة وأهل الناس بهما سأل سورا صحابي سكا وحرما سما ده حج وعمرة falamma qadimna amara an-nasa yayin da suka iso makka sai ce wa mutane fa hallu hatta kana yawmat tarwiya tunda su basu koro hadaya daga wajen harami ba sai ce duk wanda ya tawafi da sa'ayi ya mai da shi umra ya saka rigarsa ya je yayi matarsa ta halatta ya yi duk abin da zai yi wanda yake ya koro hadaya daga waje to zai saurar kirani hatta yau yawmu tarwiya har sai da aka samu takwas ga wata ahallu hajji sai suka yi labbaik allahumma labbaik hajjan qala wa nahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badanatin bi yadihi manzon Allah ya soke da taguwar abar hawa iraq eh, bayanin wanda yace labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan bayan ya daidaita akan abar hawarsa jirgin sama ne mota ce duk ka hau sai ka daidaita sa'annan ka dau harama ka ce labbaik allahumma قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن قيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا أو تربية لو كتندا da abar hawarsa ta daidaita da shi tana tsaye yana kan abar hawa sa'an ya dau harama babu ihlali mustaqbil al-qibla yake babin da ke bayanin halatti mutum yayi dau kabbara ya dau harama yana fuskantar al-qibla وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة يأتي عبد الله بن عمر إن يصلى الأصبع bizil hulaifa daga zil hulaifa a mara bi rahilati fa ruhilat sai ya ce a shirya masa a bar hawarsa a kama za a tafi kenan sun mara kiba sa'an nan sai ya hau fai zastawat bihi in ya daidaita a akanta istaqbala alqiblata qa'iman sai fuskanci gabas yana tsaye sun mai labbi sa'an nan sai labbaika allahumma labbaik hatta ya buluga alharama thumma yumsiku har sai ya isra ya kai ya kai makka sa'an nan sai ya daina hatta idza jaa zakuwa in yazo zakuwa ba ta bihi hatta ya kwana sai har a wayi gari fa idza sallal gadata in ya sallan asba sai ya wanka wa za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalik yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ma'ana harami baya hana wanka kenan ku تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل أو في الغسل قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يتي عبد الله بن عمر يا كسنتي إذا أراد الخروج إلى مكة إن ينسي تازوى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة زي شاف مي ود بايا كيسي ثم يأتي مسجد ذي الحليفة سأل يزور مسلاة ذي الحليفة فيصلي سأل يصلى ثم يركب سعد يهو أبر هوسا وإذا استوت به راهلته قائمة إن تبع بيت أقيت أحرم سيد أو حرم يتي لبيك اللهم لبيك إن حجني أمراني عندك لبا كده قال سيتي هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يتي هكذا كما زن الله صلى الله عليه وسلم ينا أي كتاوى الله أكبر باب التلبية إذا انحدرت الوادي yace babin da ke bayanin yin tarbiya in mutum ya gangara a cikin kwari قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال يتي من كسن كيورن عبد الله بن عباس سي اكا امبتي لبارين دجال انه قال يتي مكتوب بين عينيه كافر yake ai za a ga dajjal an yana rubuce a kan goshe ta tsakanin idanuwansa gudi guda biyu kafirun ko kuwa kaf da fa da ra yake duk ne zai karanta ko ya yi arabiya ko bai yi arabiya ba fa qala ibn abbas lam asma'ahu yake sai abdullahi dan abbas da suka zo suna faɗa suna cewa ai dujal kaza ne ai dujal kaza an ce ma za a rubuta akan kan shi kafirun kafiri ne duk mu'mini zai gani sai ya kiyaye shi duk munafiki da kafiri sai ya rudu dujal sai kama shi halakar da shi dujal wata fitina ce da za ta faru karshen duniya Allah ya kiyaye mu sai Abdullahi da Abbas ce lam asma'u ni ban ji haka ba walakinahu qala sai dai Abdullahi da Abbas yake ni abinda na ji wurin manzon Allah shine manzon Allah cewa yayi amma Musa yace manzon Allah ya bada labari da ran da aka yi musu Isra'i yace na amma annabi Musa ka anni anzu ilaihi manzon Allah ce annabi Musa ka ce gani ina kallon sa ina kallon sa idan hadara fil wadi yulabbi yayin da ya gangara a cikin kwari yana cewa labbaik Allahumma labbaik yace shi

kowa wannan littafi littafi ne na shehu Usman kowa ya gansa rubutun na gargajiya ko sunan shi hidayatu salibina Sai Usman ya bayyana sa a ciki tun daga farko har karshe to shine za mu karanta wani wata yar matsala a ciki mu gani menene aqidar shehu Usman mu gani cewa an gashi ko hidayatu salihina bayan ya ce wa na'taqidu anna sirata haku wa an na nara haku wa anna al-mizana haku wa kaza baki ɗaya, hakun hakun duk yana faɗa aqidan ahli sunna kenan wal jama'a a ta sai shehu usman ya mutu a ta iyayen mu suka mutu a ta muke roƙon Allah mu mutu amma duk sa'an da ka lalabo hada ko hagu za zaka bata lokacinka ne bayan ya kawo duk baki ɗaya yace wa na'taqidu ونعتقد أن أفضل الخلق على الإطلاق حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وسلم حين من الله صلى الله عليه وسلم قال من الله أنا سيد ولد آدم ولا فخر رواه مسلم وقال ابن عباس إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء رواه البيهقي sa’an nan ya yi magana ya magana sai ya tafi sa’an nan sai ya ce wa nuhu ba da ibrahima wa afdalu min sa’irin an biya ya fara abdurrahman suyuti wa lam ala naqlin ala ayyuhuma afdal wa humul hamsa ma'ana annabi musa annabi ibrahima wannan ulul azmi min ar-rusul sa’an nan ce fa sa’irul an biya afdalu min ghairihim ala tafawut darajatihim sai ce sauran annabawa sun fi sauran mutane baki ɗaya da fifiko tsakanin su wani ya fi wani wani ya fi wani bima husta bihi kullun fal mala'ikatu ba'dahum afdalu bayan annabawa sai mala'iku afdalu min ba'dil bashari wa afdaluhum jibril yace fiyayyan mala'iku jibril kama fi hadithin rawahu tabarani sa'an nan yace fa abubakar as-siddiq أفضل البشر بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر بايا من زن الله صلى الله عليه وسلم دعا باوا har annabi ta sa duk wadda uwarsa ta haife shi manzo Allah ya sai na Abu Bakar ya fi wa Umar ibn al-Khattab sa'anna Umar dan Khattab بعده فعثمان بن عفان سألنا عثمان بن عفان بعده فعلي بن أبي طالب بعده sa'annan Ali ibn Abi Talib menene dalilin Shehu Usman dan Fodi yace qala Umar Abdullahi dan Umar yace kunna na natahayyaru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallama yace mun kasance zamanin manzon Allah muna fifi ta mutane sanuhayyu Abubakar sai mu kishi ta sayyidina abubakar mu ce shi yafi sa'annan mu ce umar sa'annan mu ce usmanu sa'annan mu ce aliyu rawahu bukhari yana cikin bukhari a cikin riwayar tabarani sai manzon Allah yana ji bai taba yi mana mutu ba Allahu akbar akan wace aqida sayyidina Uthman ya bar duniya sayyidina aka aqidatu ahli sunna kenan sayyidina Abubakar shine farko duk sa'an da zaka yi magana game da addinin musulunci bayan manzon Allah in ba ka kira sunan sayyidina Abubakar ba kai ne fata Allahu akbar kai munafici to menene zai cuce ka don ka ce ai zagin sahaba ba addini bane wannan baya nuna cewa maimakon ka faɗi wannan ka ce sayyiduna abubakar sayyiduna umar sayyiduna usman radiyallahu anhu me zai cutar da cewa zagin sahaba ba addini bane bai wadatar ba don sayyiduna aliyu sahabi ne sayyidina salman al-farisi sahabi ne abu zarr sahabi ne bilal sahabi ne ahlul bait sahabi ne su kuka amince da su wa'annan su abubakar duk arna ne kafirai ne ba sahabbai bane wurin ba fito ku fito fili me zai cutar da ku sayyidina abubakar radiyallahu anhu na aisha ummul mu'minina hafsa ummul mu'minina ya wadatar amma duk wata dabara da za ku yi za ku halaka ku halakar da bayan Allah da bayin Allah ba komai ya kai muku wa'annan ba ne. Za abu a hannunka kal isi fil baida yaqtulhu zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmul kaman ma yabi manzab rakuma ne suna tafiya a dawa suna jin kishin ruwa za su mutu da kishin ruwa su kuma suna dauke da ruwa ga jin lissafin da sai Usman ina duk inda zaka je ka sai dai a masa duk wanda kake fifita wallahi tallahi sai ce Usman ya fi ya fi shi ilimi ya fi shi jihadi ya fi shi tajidi kuma shi ne yake kan kai abin da ya fada kenan wa zada sabarani fa ya'lamu zalika an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa la yunkiru yake manzo Allah ya san haka baya mutunta haka qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da Abi Bakr wa Umar yake manzo Allah ya ce wa sayyidina Abu Bakr da Umar hazani waɗannan guda biyu gida ku huli ahlil janna ne shugabannin dattawan aljanna min al-awwalina wal akhirina cikin farko har karshe inda nabiyina ma'ana manzon Allah yake banda annabawa ba wanda yake manzon da mala'iku ba wanda yake sayyidina Abubakar da Umar wal mursalina sa'annan yace fa baqil asharatu al mashhur lahum bil janna bayan sayyidina abubakar da umar da usman da ali ne yace sauran mutane shida din da manzon Allah ya musu shaida cewa su ɗan aljanna ne yace sun suka fi kowa ai a ko منهم نقل, نقل الإجماع نقل, نقل الإجماع على ذلك أبو منصور التميمي شيخ عثمان يقول أبو منصور التميمي ياتر إجماع ما لمن أهل السنة كون سنة تشوى سنة أبو بكر يا سنة عمر سنة سيدنا عثمان سنة سيدنا علي وهم طلحة ثورا قد أشرفون طلحة ده زبير ده سعد بن أبي وقاص ده سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ده عبد الرحمن بن عوف ده أبو عبيدة بن الجراح وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله عشرة في الجنة متون قوم سنة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد سألنا يتي bayan waɗannan cikin fifiku siyayya fa alu badrin afdalul umma yake bayan haka waɗanda suka halarci badar badar gazwatu suka fi kowa sayyidina abubakar ya halarci badar ko halarci ba sayyidina umar ya halarci badar ko halarci ba wa iddatuhum 300 wa bid'ata ashara wa ya hadisi sahihi لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الله اكبر. lokacin da kisan Hafiz ibn Abi Balta ya faru da manzo Allah ce wa ma yudrika ya Umar la'anna Allah tala ala ahli Badr fa qala if'alu ma to duk sa'an da ka kafirta Abu Bakar wa ka ka Allah duk sa'an da ka kafirta Sayyidina Umar ka karyata manzon Allah duk sa'an da ka Sayyidina ka Allah wai an ce laqad anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara sai ka ai an kayyade shi da zarfi iz naka, ai lokacin da ake mubayi'a sayyidina Usman ba su jefa ba cikin wannan بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم فيتي مي كوكي غنين كو عند سكا هلرتي بدر إلى ما تنسو أسكنكم قال خيارنا تلك في سنة يجب كما نظن الله يكي قال كذلك هم عند خيار الملائكة يكي حتى في ورنك يجب ملائكة فأهدوا